Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Arziki a ƙasa ta mai yalwa, ga talauci ya yi mana kankan A ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan yunkurin gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya na sauya wata doka da tsohuwar gwamnatin jihar ta yi wadda ta bukaci ƙananan hukumomin jihar su dinga ba da kashi biyu na kudaden da suke samu domin tafiyar da jami'ar jihar da zummar ganin 'ya'yan talakawa sun samu karatu cikin sauƙi yau za mu kawo muku shiri na ƙarshe ga arziki a ƙasa amma na zankan amma talauci bai tafi yawo ba. To idan dai kuna biye da mu a shirin da ya gabata, mun kawo muku matsayin gwamna badar abubakar wanda yake cewa kamar da gangan tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta yi wancan doka domin kuwa bata dace ba yayin da ya kuma ce a matsayinsa na wanda ya ci gajiyar karatun boko ba zai yi wa jami'ar zagon ƙasa ba a ƙarshen wancan shiri mun yi muku alkawarin kawo muku matsayin tsohon gwamna sule lamido wanda ya kafa jami'ar ya kuma ɗora ta a turbar da take a yau abubakar isa ɗan dago ya tattauna da shi kan lamarin kuma ga yadda zantawarsu ta gudana ga wannan eh, yanayi da ake ciki yanzu haka a jihar jigawa eh, akwai batu na cewa gwamnatin jihar yanzu haka na shirin sauya dokar da gwamnatin ka ta yi wadda take tallafawa ita wannan jami'a ta kafin hausa mallakin gwamnatin jihar jigawa a wani mataki na rage wa kananan hukumi irin kuɗaɗen da ake kwasar musu amma da fara za mu so mu ji kamar wani dalili ne yasa gwamnatin ka ta yi wannan doka ta tallafawa wannan jami'a to gaske magana shine bayan da ne shiga wannan muhawara ko kuma cece kuce akan wannan jami'a illa magana shine an yi ta a lokacina yanzu kuma akwai wani gwamna ya hau saboda yana da iko ya kallace da ya gina ma a jami'an nan ya kuma yi hukuncin hutun da ya dace da iko yi ba da wani damuwa ko wani magana akan me yasa aka yi ko me yasa ba yi ba tun da dai masu faɗa suna masu wara suna mahara amma ba shine ba su shugaba su ba su shiga wannan mahara na yi a lokaci na na yi abu da na yi yanzu ko lokacin sa ne yake da iko yin abin da ya gina ya dace masa kamar me yasa kai dokar ne ta tallafa jami'ar da kuɗi to ai ni ce ka a wancan lokacin muna ganin cewa muna so ta rayu to idan yanzu ba mun sauka na ganin ta rayu din to ai cirewa ba ruwana gashi yanzu gwamnati mai ci a jihar jigawan za ta sauya wannan doka kamar me zaka ce shine ikon sa ne fa shine ai gwamna ko ko lokacin da hau ai na dokar an ce ka in yi so da ka yanzu ikon sa ne dokan nan yana so ya kyale ta yana so ya sake ta yana da yawan yancin yana da wani hakin a ranka ba wani abu da ya zo maka eh me kai me kai me kai bagare na ai ba ta bace ai ino shine idan ka zo shugabanci ka da wa'adi na shekaru a wannan wa'adin shekarun nan tsarin mulkin Najeriya ba ka iko kai abin da ya dace akan fahimtar ka ka yi shi ni na yi akan wa'adi na akan fahimtar na gama shi ya zo yanzu a kan fahimtarsa a wadinsa yana da yanki yana da yanci ya ga abin da ya dace ya kuma ya yi To a jawabin da gwamnan yau manema labarai ya ce tun farko ma ba a yi tsarin kan turba ba. Lura da yadda yake laƙume kudaden ƙananan hukumi a jihar Jigawa. Abin da kuma shi gwamna yake ganin gwamnatin jiha ce ya kamata ta yi da aljihunta. Shi kenan ku an huta sai a gyara sai a ta yi. Amma ka riƙe jihar Jigawa kana ganin hakan mai yiwuwa ne? Na ce ka ji ko shi shugabanci in ka zo kowa akwai irin yadda yake mulkinsa. kuma tsarin mulkin najeriya baka wannan iko na kai mulkin da ya dace maka saboda haka idan na gani wani dokar tana ganin kamar da ba dai bace ya sake ta i have no problem ne ba ne da dame ne kamar ita eh, wannan jami'a me kake ganin makomarta wajen tsayawar kafuwarta to ai shine kaji ko a wurin akwai vc ai ko akwai san jami'a akwai san jami'a tana nan san ta da chancellor sannan akwai gwamnati shine visitor gwamnati kuma shi ne so ka ai shine zai bada hukuncin abin da game ya kamata da dace ta zama da sauran jami'an sa amma bahaushe kan ce gyara kayan ka bai zai zama sauke mu raba ba a to ai kayan mu ne ga waki daya ba na bane kadai shi ma nasa ne ai da ni da shi ai kayan mu ne duka da yan jiga ga ki mu kuma shine akai shine shugaban abin yanzu so in ya gyara mana mun gode ta bakin tsohon gwamnan jihar jigawa sulalami doke nan kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. kasa kasa sun yi nasarar gyaruwa suna ta man iya mulkinsu. Abubuwa na farilla sun samu. har ɗan ƙasa ba. Yanzu kuma za mu koma wajen sakataren ƙungiyar malaman jami'ar jihar Jigawa ko kuma jami'ar Sula Lamido, Dr. Mustapha Hussein. wanda ya ce an samu ci gaba sosai dangane da tattaunawar da suke na shawo kan wannan matsala. Uh, to alhamdulillah kamar yadda ka tambaya ina mafita kusan a yanzu alhamdulillah zan iya ce maka an samu mafita domin kungiya ta mu ta asu wanda ne sakataranta a yanzu a nan jami'a din tunda muka samu wannan labari mun yi tashi kwarai da gaske mun himmatu mun bi da hanyoyin da ya kamata a bi bisa ga doka da kwarewa da ilimi domin kungiya ce ta masu ilimi mun bi inda ya kamata mu bi musamman mun zauna da su shugabancin ma jagororin kananan hukumomi din wanda su ne asalin masu kudin ko kuma wanda su ne suke jagoranta inda kudin nan yake misali kudaden na kananan hukumomi ne kuma su ne jagororin kananan hukumomi mun zauna da su mun tattauna mun nuna musu matsala da illar da abin nan zai iya jawowa duba da yanayin da ake ciki sannan mun zauna da majalisa inda dokar take a nan aka san ma dokar da ita kuma a nan ne za a karkare dokar har a tura shi mai girma gwamna ya sa hannu a kanta mun zauna da su musamman su kwamiti na ilimi na majalisa din mun tattauna da su mun jawo hankalinsu a kan matsalolin dr hussein ya ce ganawar da suka yi da bangarori daban-daban ya ba su damar gano cewar dokar da ake bukatar yi ba kamar yadda ake yada ta ba ne wanda a nan ne ma aka zo aka fahimci cewa ma ai dokar ba cewa take za a tsaye da wannan kuɗin ba domin a da yadda aka fahimta lokacin da aka gabatar da wannan kuduri din a farfajen majalisa duk wanda ya kalli bidiyo din ko kuma rubutun da ya fito daga majalisa din zai fahimci kamar an ce za a dakatar da ba da wannan kuɗi ne sannan ita jami'a ta je ta nemi kudin da za ta gudanar da kanta a karan kanta ma'ana jami'a ta girman da za ta tsaya da kanta wanda wannan ne ta da hankalin kowa da kowa a jiha din da bayan mun je majalisa mun fahimci cewa lalle ba haka dokar take ba domin sun kawo mana kofi din dokar tsohuwa ta da da ta ce a yanki wannan kuɗi da yanzu gyaran da ake so aiwa dokar a nan muka fahimci ba dakatar da cire kuɗin nan za a yi ba za a rage shi ne misali idan ana yankar kuɗin ga duk abin da ya zo wa ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya a kowane wata za a yanki kaso biyu cikin ɗari ɗin a bawa jami'a yanzu kuma sai ka ce to za a yanka amma ba gaba ɗaya a total abin da ya zo ba a'a iyaka statutory allocation iyaka wannan kuɗin in ka cire wato mana babu VAT wato balu added tax ban da shi a cikin kuɗin da za a yanka. Sakataren ya ce a fahimtar su sabuwar dokar za ta rage kuɗin da ake baiwa jami'ar ne amma ba soke ta gaba daya ba. Ba implication shine za ka cewa kuɗin zai ragu kusan da kaso ɗaya bisa uku. Misali in jami'a tana samun dubu uku yanzu zai koma dubu biyu. Saboda kudin da zai ragu amma ba zai daina zuwa ba. Wannan shine abin da muka tattauna da majalisa kuma suka mu dokokin muka zo muka kara zama a matakin kungiya muka duba muka ga tabbatar da haka ne doka take nufi in dai har haka aka yi ta din aka gudanar da ita dr hussein ya ce sun yi kuma tattaunawa sosai da gwamna da mataimakinsa kuma sun gamsu da bayanan da aka musu na shirin cike gibin da za a samu wajen samun kudaden tafiyar da jami'ar sannan daga nan mun ƙara kuma mun ƙara bibiyar sauran masu ruwa da tsakiya cikin abin nan musamman shi mataimakin gwamna daga ƙarshe dai muka je gwamna gaba ɗaya muka zauna da shi muka tattauna inda muka yi dogon zama da gwamna a matsayin kungiya muka tattauna muka nuna masa irin abin da muke ganin zai jawo wanda anan ne gwamna ya fito karar shi ma ya bayanin cewa lalle wannan doka yadda majalisar nan suka bamu doka na maganta a rubuce to haka take nufi wancan bayani da aka yi a farfajiyar majalisa su wanda suka wannan bayanin ba su fahimci me ake so a yi bane ma suka yi wannan bayanai din amma dai ya tabbatar mana daga abin da za a yi kuma daga nan ne ya bada abu ya bayan zaman mu da shi a karo na farko ya bukaci a ƙara yin zama tsakanin mu da mu da shi da su shugabannin jami'a ma wanda mun zauna din kuma gwamna ya faɗi da abubuwan da zai yi da yadda zai ba da alƙawarin da ya yi na ƙoƙarin cike giɓin da ita jami'a din za ta samu idan aka zartar da wancan dokar duk da cewa a yanzu gwamna ya tabbatar da cewa wannan kuɗi zai ci gaba da tafiya a yadda yake a yanzu har zuwa ƙarshen wannan shekara ɗin ta 2020 har sai sabuwar shekara 2021 wanda sabuwar dokar za ta fara aiki wanda shine zai rage ɗaya bisa ukun abin da jami'a take samu a duk wata wanda kuma ya alkawarin zai bada wannan gibi din sannan zai ci gaba da uh, gudanar da ayyukan da yake na manyan ayyuka musamman irin aikin hanyoyi gina dakunan ɗalibai da wasu abubuwan da aka fara waɗansu ba fara ba na jami'a zai ci gaba da gudanarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago. da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.